daidai da 21 ga watan Maci shekara ta da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan, fi mattafaka alaihi shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Har yanzu muna ƙarƙashin littafi na arba'in Kitabul Fada'il littafin da ke bayani akan falala, Mala ya buɗe mana da bayanin falalolin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. kasantuwan shi shine mafificin talikai duka to sai malam ya biyo mana da falalan ‘yan uwan shi mana annabawa a inda a karatun da ya gabata malam mana magana a kan falalan annabi isa mun shiga bayani a kan falalan annabi ibrahim sai lokaci ya ƙure mun karanta hadisi na ɗaya da hadisi na biyu a cikin babin za mu tashi inda mala ya ce hadithu abi hurairata radiyallahu anhu qal wannan hadisi abu huraira ya ruwaito shi allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce lam yakzib ibrahimu alaihi salam annabi ibrahim amincin allah su tabbata a gare shi da ɗai bai yi ƙarya ba illa salasa kazabatin sai dai ƙarya da ake maganin kaman ƙarya ne guda uku hunna hunna في ذات azza wa Jalla. biyu daga ciki ya yi ne a matsayin Allah madaukakin sarki domin ya isar da wani saƙo da wannan saƙo zai gina addinin Allah. Ƙauluhu shi ne maganan shi da Allah ya ba mu labari cikin Alƙur'ani mai girma a inda yake cewa inni saƙi. Asalin wannan matsala an kintsa za a tafi bautan gunki, domin su mutanen annabi Ibrahim baccin gumakan da suke bauta ma na nan ƙasa. to suna da wani imani da cewa waɗannan gumaka to su wakilan taurari da wata da rana ne su kuma waɗancan wata da rana da taurari wakilan Allah ne idan ka bauta ma gunki a nan ƙasa to shi zai cicciɓi wannan ibadan da kai sai ya kai ma in rana kai ma to zai kai mata in wata ne zai kai in taurari ne waɗannan gumaka za su kai to a lokacin da in sun isar da wannan saƙon su ma ba ajiyewa za su yi a wajensu ba sai su cicciɓa sai su kai ma Allah madaukakin sarki to a shekara suna ware wata rana guda ɗaya idan za a bauta ma rana ko wata to akwai lokacin da ake fita wannan kai tsaye za a su kuma waɗannan gumaka to ba za a bauta masu yau ba sai a wuce kai tsaye zuwa ga babban in kuma rana ne to sai ta take ko sanda take bullowa to lokacin sai a je a bauta mata amma sauran kwanukan shekara to ana zuwa ne sai a bauta ma gumaka su kuma gumaka sai su aikin cicciba sai su kai ma ranan ko watan ko taurarin su kuma daga nan sai su isar ita ce asalin aƙidan ma na abu duhun illa liyukan ribuna ila Allahi zulfa ai ba bauta musu muke yi ba sai dai kawai kamun ƙafa muke yi da su domin su isar da mu wajen Allah to annabi Ibrahim an ja shi za a tafi wannan ibadan da shi cikin dare kun gano nan da kyau ku? dan yi ta masa ishara amma ba su gane ba to shine an kama hanya ana tafiya shine fa nazara nazaratun fin nujum sai annabi ibrahim ya daga ido ya jim yana kallon taurari duk aka kewaye shi ya shiru kasan al'amarin ‘yan bida'a da kafirai to al'amara ne din na cuwa-cuwa kun gane wannan wani ne kawai zai zo ya tsalle ya tsalle sai yanke jiki kirif sai ya faɗi idan aka ya faru kenan sai a ce wai ai ya shiga halara ne wai yanzu ya yi fana'i ne yanzu shi ya zama ahali ne yanzu gaba ɗaya ruhi ya shige shi shi ne abin da kiristoci suke cewa ruhi mai tsarki ya bishe shi duk iri ɗaya ne to shi ne faƙala in nisa sai annabi ibrahim ya ce bai da lafiya suka ce wane mutum ai lokacin da rauhanai na jikin taurari suke ta jalli ne a jikin annabi ibrahim to jikin sai bai iya ɗaukan wancan hidima ba to shi ne sai rashin lafiya sai ya kama shi cin da ana ganin kamar ya samu sai aka ce to to to ai sai ka koma gida to kun ga anan annabi ibrahim ba rashin lafiya yayi ba ya yi dubara ne yadda zai kauce ma zuwa tsafi da bautan gunki sai ya koma gida to shi a bisa haƙƙin shi wannan ƙarya ce to kuma yana gudun ya je tarar da allah madaukin sarki Allah ya tome shi kan wannan ƙaryan da wani dalili ya yi ta kuna fahimtar wannan da kyau ku to don Allah ɗan uwa kai ka bincika irin ƙarerayin da ka riƙa yi wanda kai ka san ƙarya ce wanda ƙaryan nan ta zubar da mutuncin musulmi da yawa wanda kuma da gangar ka halattar ka yin wannan ƙaryar don Allah ya za ka yi da mutuncin musulmi don Allah ya za ka yi da nauyin wannan ƙarya da ka yi, ka duba ka ga ya za ka yi a gaban Allah madaukin sarki da ya hana ka, kai ƙemimi ka yi, kuma tambaya a nan don Allah, ƙaryen da ka yi wani daraja ta samun maka. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Kowa ya shirya wannan, ita ƙarya ko da ta yi maka gizo. to wallahi ba inda za ta kai ka ka fito ka faɗi gaskiya komi ta ka ja maka kabiya yana daga abin da ke taimakawa mutane yin ƙarya shine yawaita surutu bacin yawaita surutu neman ɗaukaka bayan neman ɗaukaka ƙoƙarin cin mutuncin wasu to shine mutum sai ya zauna kawai sai ya halicci mutumin da ba shi ne nazari ne mutum zai a hayal kawai sai ga ai in ya ce kaza to kaza zai faru kaga yi mutumin da bashi kawai sai zo mai da abin a hakika to wannan yana da illa idan kamar misali za a ce annabi ibrahim zai ce shi ba zai iya matsa wajen allah a neman ceto saboda wannan ba misali kai tsakaninka da allah ƙarya nawa kai yau kuma ƙarya nawa kake tunanin za ka yi zuwa an jima Allah mu ji tsoron Allah Allah shi kyauta wannan ita ce aya ta 89 cikin suratu safat wa ƙauluhu da faɗin Allah da ya ce annabi Ibrahim ya faɗi bal fa'alahu kabiruhum haza ya ce babbansu ne wannan yayi ga sanda annabi ibrahim ya dawo gida ai sai ɗauko gatarin shi bai zame ko ina ba sai ɗakin bautan gumakan an gyara waje an ƙawata shi kuma karka ɗauka wai ɗakin bautan gunki kawai an tara su ne kamar yadda ake tara shara ka san shara ne ake ɗora wannan kan wannan wannan kan wannan ɗaki na mutum sosai shirya abubuwa ake yi mun gano wannan da kyau ko amma in ɗaki ya kasance wannan ɗora shi kan wannan wannan kan sai ana bukata ne a zaƙulo to bola kenan ita ce ake ɗora wani kan wani don mutane suna fassara wai ɗaki ne kawai ka cika gumaka tsara su aka yi da wajen taro da wajen jawabai kuna fahimtar wannan da kyau ko da wajen cin abinci da komi babban waje ne aka yi shi to akwai babban gunkin da annabi ibrahim ya shigo a kowane bangare akwai gunkin da yake shine jagoran wannan gumakan sai biddi ya faffaskare su kuma ba faskare irin na ice da ake dafa tuwo ba wannan ya sare mai hannu wance ya sare mai kafa wannan guntile mai kai haka ya dan mammasu ƙarshe sai rataya gunki a kafaɗan babban domin in ya tsaya faffaskarawa na farko ba zai gama ba zai gaji kuma dama so yake yi ya hautsina wajen shi ne da ya hautsina kawai sai kama hanya sai gida abin shi da suka dawo ana murna da sarakuna da manyan gari ana shigowa kawai sai a ga waje ya yamutse ne aka ce a man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina adh wai waye wannan mugun aiki ne kaji wai an saru gunki ne mugun aiki to abin da suka yi imani da shi kenan ko ma waye wannan aiki ko waye a garin nan to a zalimi ne ne sai aka kyankyasa ma manyan cewa a sami ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim mu mun ji matashi a garin nan yana tsegumin cewa wallahi wata rana la'akidan na asnamakun ba da an tuwon lomo da birina. akwai makircin da ya shirya ma waɗannan gumakan amma sai ya ga ɗaukewan ƙafan kutukuna a garin nan sannan za ku sani gumakan ma za su ji a jikinsu kuna fahimtar wannan to barkaci mutumin da dama tun asali bai da da kai ba ku ko ka samu yanayi ka haɗa kai da shi a wani lokaci ba zai yadda da kai ba mun gano wannan da kyau ko kuma kamar yadda Kur'ani ne ya gaya mana kafirai da zalimai da fasikai ba za su taɓa amincewa da mu ba hatta tattabi'a millatahum su ba za su bi ka ba ya kamata ka san wannan wallahi ba za su bi ka ba sai dai kai ka sauka daga yanda kake ka koma su idan ka ga kafiri ko wani azzalimi ko wani fasiki ko wani macuci ko wani wawa ko wani jahili ya komo ya rufa ma baya ko ka sauka daga asalin abin da da yake zarginka a kai ne mun gano wannan ka bi ta farkin shi in wawa ne sai ka zama wawa irin shi in jahili ne sai ka zama jahili irin shi ba wa ka manta karatun ba a'a kan musa abin da karatun yake nufi to da wanda bai sani ba da wanda ya musa da ɗaya suke idan azzalimi ne sai ka koma kuna zalunci iri ɗaya in kafiri ne sai ka yi abin da ka kafirce ko da kuwa wani lokaci kakan arin rigan musulunci to sannan shi ne za ku tafi tare shi ne hatta tattabi'a millatahu yanzu annabi ibrahim kan kumanta ɗazufa ya yi fana'i ko haka suka fassara suna ganin kamar ya bi su amma saboda ba su da yaƙini na cewa zai zauna tare da su cin da suna da labarin ya taɓa adawa da su kun gano wannan to har yanzu imanin nashi ana ganin anya to dai ai kaffa kaffa ai taka tsantsan ana fahimtar wannan to amma da su ga wannan aikin shine da suka ce zai yiwu wancan ma kallon taurarin da ya yi, to kallon ne kaɗai ba gaske ba ne, amma dai a tubihi ala a'ayunin nasi la'allahum ya shaɗo Ku je ku zo mana da shi a gaba ga idon mutane, a tambaye shi su shaida laifin shi, duk hukuncin da za a yanke mai ya zama ba zaluntan shi aka yi ba. To shi ne aka je aka zo da annabi Ibrahim, suka ce a a anta fa'alta za bi alihatina ya ibrahim yanzu ibrahim tsakaninka da Allah kai ne kai waɗannan abubuwa ga waɗannan gumakanmu hawa ibrahim shi sai ce a bal fa'alahu kabiruhum haza ni a ba ni ba ne kun ga babban nan nasu to shi ya yi, kuma kishin sharka ne sa yi haka domin ka san baya san irin waɗannan abubuwa a ce wai kaman shi yana waje kuma a ce ai mai sujada ai mu waɗannan ƙanana to ba zai da wannan ba shine sai ya dan bubbige su don ku gane baya su to amma in kuna da ja fasaluhum in kanu teku jaba kun gani ko kuna fahimta shi yasa karka yadda kai ta shirme kai ta faɗin maganganu na ƙasa da kai wajen ilimi da fahimta da wayewa da ganewa har ya gane kai mashirmanci ne zuka ga annabi ibrahim ba su ce mai dattijo ba zai suka ce fatan kuna fahimta kuma da suka kira shi sai da suka tara gari duka sai suka ce to yaya al'amarin yake sai ce a shi ba shi bane amma a tambaye su ga sunan ai ba su gama mutuwa ba kaga da suna da kan gado tun kafin a kira su a kira jama'a a kira annabi Ibrahim da sai ce kai gunki wane ne ya sare ka kama gaya mana kawai cin da dai aike kana kallon wanda ya maka ɓanna, to amma da yake ba su da hankali shikenan sai suka koma wanda bai laifi ba sai suka ce a kira shi a tambaye shi to shi ne abin da ya faru ya faru to kaga shi ya sara gumakan nan amma kuma an tambaye shi wane ne ya ce ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza to shi a nazarin shi wannan ƙarya ce kuma Allah madaukin sarki yana nan yana dakon ya zo ya mai tambaya aya ta 63 cikin suratul anbiya wa qala annabi ibrahim yace baina huwa zata yawmin wa saratu iz ata ala jabbarin min al jababira nabi ya bada labarin cewa annabi ibrahim ne wata rana yana tafiya da matan shi Sara ita ce wanda ake ce mata Saratu is ata ala jabbarin suna tafiya sai suka wuce ta ƙasan wani jabberin sarki kun gano wani jabberi dama an daɗe waɗannan jababira da kuke ganin su ko to tintintintini suke shi sa malaman fadan waɗannan jabberan suna masu wa'azi amma a fakaice ba sa ganewa mun gano wannan da kyau ku. idan aka zo hudu ba ta gargajiya a duk ranar juma'a suna karanta masu ainal aba'i wal Hati. ainal banuna wal banati ainal mulukul jababirati kada hadamahum hadimul lazzati waja a rabbuka yau ma’idin wal malaku saffan saffa waji a yau ma'idin bi Hannama wailan wailan. To kaga suna gaya musu ne labe ka sani, ranar kiyama Allah zai zo da mala'iku masu ɗaura jabirai kuma a zo da jahannama rijiya rijiya. Ina iyaye da kakanni, ina ‘ya'ya da ‘yan uwa, ina garan masu mulki ‘yan kama karya, ya ce mai rusa jin daɗi ta ɗanɗana musu aikinta. to kai ma kai hankali saura kai kuna fahimtar wannan da kyau to sun zo wuce wajen wani jabberi daga cikin jabberan sarakuna faƙila lahu to yana da ‘yan leƙen asiri Suna irin waɗannan kawalan da suke yawo gari suna duba karuwai da waɗanda suke karuwai ne mai lasi. Kun gano wannan da kyau ku? kwai kaga ‘yar musulma wai tana zuwa tana fasikanci, kaga ‘yar musulma tana matan aure wai ita karuwa ce, mun gano wannan da kyau ko? Wannan bala'in ban san da za a maganin shi ba. Domin uƙuban da za a yi matan aure idan ta fasikanci shi ne za a ɗaga ta a filin ƙiyama. da ita da kwartan nata Allah maɗaukin sarki ya masa fallasa gaban kowa annabawa da manzanni salihai da fajirai da kowa da iyayensu kowa ya ji me suka yi sannan Allah maɗaukin sarki ya ce ma mijinta kaji cin amanan da taimaka saboda haka da ita da kwartan nata ga ladansu nan ɗibi abin da ya maka annabi da kan shi ya kalli sahabbai ya ce kuna tsammanin akwai abin da zai rage masu suka ce a'a to daga nan sai a kwashe su a yi wuta da su duk abin da suka aje na lada tun daga imani har ibadu sai sun kwashe iskancin 'yan mintoci ya saka mutum cikin bala'i na dindindin ban gano wannan da kyau ku bala'in da ba zai kare ba to haka shi wannan jabberin sarkin da wanda ma sana'anta ne karuwancin ‘yan gudu ibini, kun gano wannan da kyau ku ‘yan kwanan gida kenan, da wanda ma ba sana'anta ba ne, in aka ga irin siffa da suran da yake so, ko matan waye kawai za a suro ta kawai a kawo mashi. To shi kenan su waɗannan ‘yan leƙe-leƙen leƙo mai al'amuran tsiya, faƙila lahu sai suka suka ƙyanƙya sama mai martaba mm, wai mai martaba ne aka ce inna hahuna rajulan akwai wani bako a garin nan ma'ahum ra'atun min ahsanin nas yana tare da wata mace ta yallaɓe duk garin nan fa banza ta ko wanda ya kai ta kyau ba ma garin nan ba kai tun da aka yi mutane ma an taɓa kyakkyawa kamanta kuwa to kaga an riga an ɗanɗana mai tun kafin ma ya ganta. Fa'arsala ilaihi sai aika a kira annabi Ibrahim, Fasa fasa'alahu anha sai tambaye shi kai, matan nan da kake tafe da ita, me alaƙanka da ita? Faƙala ya ce da shi man hazihi, wace ce wannan? Ƙala sai annabi Ibrahim ya ce, Uhuti, ’yar uwata ce. kaga akwai ɗan sassauci idan ya ce matata ce ya san irin yadda miji ke da keshin matan shi to akwai ɗauki ba daɗi mun gano wannan da kyau ko sai ce yar uwar shi ce to amma in yar uwar shi ce kaga zai iya cewa to ina son ta kuna bayan don wannan da kyau ko to shine fata tsara ba na su gama tattauna da sarki sai annabi Ibrahim ya koma wajen Saratu qala ce ya sara laisa ala wajhil ardi mu'minun gairi wa ghayraki ki sani a duniyan nan ba ba wani mumini in ba ni da ke ba amma a yau sai ga miji na kokarin nuna matan shi abin da ya kamata ita kuma hankalinta na wani waje a san da ya gaya mata abin da ya kamata su rayu cikin aminci ita kuma lokacin ta ƙosa ta fita wajen ƙawaye ko iyaye ko ma shirman gari ta je ta tona mai asiri kuna gano wannan duk matan take da wannan ba ta da mutunci kuma haramun ne zama da irinta kun gano wannan da kyau ku abin da yake wajibi in ka san matanka mai ɓolallen baki ne kai mata nasiha idan ba ta nasihantu ba to ka ji hukuncin zama da ita ina fatan mun gano wannan da kyau ya zai same ta ya ce babu wani mumini yau a duniyan nan in ba ni da ke ba wa inna ha za su alani wannan sarkin ya kira ni ya tambaye ni akhbartuhu sai na ba shi labari an nake uhuti cewa ke ‘yar uwata ce, falatu ni karki je ke karyata ni, mun gano wannan, za ku yi magana da mijinki tiryan tiryan sai ya da cewa ni din Allah ya kiyaye sai na faɗa yana nan kawai sai ya ji maganan da kuka yi saɓanin shi a gari hakkin je kin je kin ƙyanƙyasa to ki tabbatar da aminci tsakaninki da shi fa ya ƙare kuna fahimtar wannan sai dai kawai a ci gaba da zama ana tafiya a hagungunci a hagungunci ana fahimta yasa mata ba su da kan gado ne yasa suke wahala musamman matan bahaushe barin tsaya muku magana na gaskiya har yau ko ba macen da tafi samun gata a ƙasan nan kuma tafi kowace cin wahalan zamantakewa a ƙasan nan irin matan bahaushe duk abin da ya kamata miji ya mata yana yi amma kuma ita ce koma baya saboda ba su da ɗabi'a ne kuna fahimtar wannan idan aka ce yau ga wata wanda ba ba haushiya ba ta samu gatan da ba haushe yake wa matan shi to ji za ta yi kamar an naɗa ta sarautan garin duka sau da an girma mata amma ita fa ana mata duk waɗannan abubuwan amma ganin take dole ne ma fa a yi mata fa sannan na farko bakinta yana fitan ƙafa ta faɗi abin da ta ga dama abin da ta so a gaban mijin ne ta ci mutuncin shi babu girmamawa sai raini a tsakaninsu ta ɗauki sirrorin shi te waje da shi ba ta lissafin inda take aje maganganu da waɗanda take hudda da su yana daga cikin matuƙancin amana matanka ta je tana hudda da mutanen da ba ka mu'amala ko shiri da su wannan maciyar amana ce ta ƙarshe ‘yar cin amanan aure ne ba ta cancanci komi ba illa kowa ya kama gaban shi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mata su kula da shi sannan matan ba haushe ku ya haƙuri da kalman da nike faɗi ni ɗaya daga cikin ku ne amma cin da gaskiya ne haka za a daure kawai a faɗa ne ba ta gode ma duk abin da aka yi mata ba shi ma a cikin tsarin kundin mulkin gudanar da zamantakewar rayuwanta cewa ita an mata abu ta gode yayin da aka mata wannan ta cewa ana na gode Allah ya saka da alheri Allah ya kaza ko shi dan ne sai ji daɗi kuma Allah ma da ya kowa da kowa ba cewa la in shakartum la azidannakum ba Allah yana son godiya muna gane wannan da kyau to ita ba ta gode ba in an matsa sai da ce ba haƙƙin shi bane yayi idan ya sauke nauyin da ke kan shi to to koma haƙƙin nashi ne duka yi gama ai ba haka aka ce ba cewa ka yi rika buɗe baki na ma yana zuba min kaji ko a wani hadisi ya ka faɗi wannan oho kuna fahimtar wannan ƙiri-ƙiri sai ga godiya gagara lokacin da yake kyautata mata sanda yake da hali halin da ya samu kanshi a ciki kenan sanda Allah maɗaukin sarki ya jarrabce shi da rashi to kuma lokacin ne zai haɗu da bala'in da tun da ya zo duniya bai taɓa ganin irin shi ba shi ne annabi ya ce ya kafurnal ashira suna butulce ma kowane irin kyautatawa da miji zai masu iri-iri ta ƙi gani maimakon sanda aka samu hali na rashi ta komo ta tarere shi ta kwantar da hankalin shi in ya nuna damuwa ta ba shi haƙuri ta nuna mashi ba wani abu haka rayuwan take to ran da kuma yanayin ya komo arzikin ya dawo to ba wanda zai tuna ya kyautata masu ita amma suna nan da wani kundi sun aje shi na tara miyagun abubuwa ne a ciki daga ran da ka shiga halin kunci ka ga dai abin da taimaka sanda kake da wadata ba godiya sai kalmomi ma marasa daɗi, ka shiga halin bala'i na talauci da rashin lafiya da matsaloli a wajen aiki, gaba ɗaya kullum bala'in ta take ƙulla maka gara ma bala'in waje. Yau sai Allah maɗaukin sarki sai ya samun maka da yanayi, sai ka fita cikin wannan kuncin. To sai kai nufin raya sunnar manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da ce, wai nan ta wahala da kai. mun gano wannan da kyau ko ji ba za ka raya sunna sai da ce wai ta ta wahala da kai tana ta wahala da kai sai ka ce wata uwarka a duniya yadda kake da girman nan ai uwarka ce kaɗai za ta ce ta wahala da kai ina fatan mun gano wannan da kyau kai ba sai da ka zama amfani ta sanka ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wai ta wahala da kai da a ce sanda kake da hali kana mata abin arziki tana godewa tana alkintawa tana ababe iri-iri da ka shiga halin matsala da kunci kuma ta bi ka da lallashi da ban haƙuri da nuna maka komi ba komi ba layi da ran da arziki ya dawo maka ba wacce za ka tuna da ita ajin farko sewa sai ita kuma duk abin da ta yunƙura ta ce ba ta so za ka yi kafa kafa da shi domin ai ba wanda ke mai manta alheri sai wawa ta amma kana ganin yanzu kawo komo sai ka fara tunanin to kana buƙatan wacce za ta kula da kai sanda kake da da sanda ba ka da ita wannan kuma ba za ta iya ba to sai ka ce to ba abin da ya kamata mahaifiyan gare ta tsufa ko ba za ta iya waɗannan abubuwan ba to bar ka ƙara raya wata sunnar sai a ce a'a wai ai sunnoni da yawa sai ka ce to kai wannan ne mai saukin da za ka fara da ita kuna fahimtar wannan waɗannan abubuwan da kuke mata fa ba daidai ba ne ni na muku nasiha ne ku gyara kawai in ba ku gyara ba za ku haɗu da matsala yanzu abin da annabi ibrahim ya zo ya gaya mata in kin je wajen shi kake karyata ni amma tana zuwa fa ta kalli ƙawa ƙawa ta mata murmushi ko ta je ta samu gidansu ana zaune wancan ta zo da gulman mijinta wancan ta zo da gulman waɗanda suke zaune gidan haya tare wancan ta zo da kaza ita ma sai bakin ta kama ƙaiƙayi kawai sai da kama surutai iri-iri akan mijinta tana faɗin wasu maganganun ma ƙarerayi ne shi sa kawai mazan gasu nan suna tafiya ne a gari amma kuma kallon uku aho ake masu saboda matanka ta gama zubar da kai ta je islamiyya ta zauna da ƙawaye te ta surutu ta je gidan suna ko gidan biki ko gidan barka ko gidan gaisuwar mutuwa te ta surutai ko ta je asibiti awo ko ta kai yaro bai da lafiya te samu kawayen da bata san su ba ma te ta ba da labari tana ta kwatance kwatance mun gano wannan da ku duk waɗannan abubuwa ya kamata a bar su jama'a an wuce wannan lokaci yanzu fa ƙasan nan ko to billahi azim da ke da mijinki da ke da 'ya'yanki da 'yan uwanki to harka ne na rufin asiri shine iyaye na kwarai in za su kai yarsa gidan miji sai su ce ki ji ki ji ki gani ki ki gani me ake nufi duk abin da kika ji dangane da mijinki ko ki kaman baki ji ba kar wanda ya ji a waje daga ke sai shi abin da kika gani mummuna ki kaman baki gani ba ki bar wannan abin daga ke sai shi to kin gama da miji kenan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun miji ka shiga lalita Mun gano wannan da kyau ku ka san lalita? Wani mugun ma'ajiya ne da mata suke da shi, in ka ga abin da ya cinye lalitan nan, to abin da ya ciko da yawa. Kun fahimci wannan da kyau ku Ba zai cu ba, to ba wai a ce wai ta shanye ka ba, ai ka faɗa lalita kawai. Mun gano wannan da kyau ku Shi yasa wani lokaci nake matan wa'azi wai ana cewa wai akwai wani mijin hajiya, ko akwai wani mijin ta ce, na ce ai mijinta ce ba mutumin kirki ba ne mu so muke mata su mai da mu mijin kanta ce in sai da ta ce ai an wahalar da ita amma kantace ce an yi yawwa kaji matan da ta iya tuka motan aure kenan ta kyautata ta kyautata haka rasa me za ka yi mata na kyautatawa kafin kayi kafin ta ce kayi ai ta shanye shi ce ai ni haɗiye ni ma ta yi in har sai da ta sa ruwa ta shanye ni ai ta wahala ina fata mun gano wannan da kyau kuma ka duba gani da kyau in ka samu mungulelen nama mai tauri kana kokarin haɗiye shi ya makale maka ana sai ka haɗa da ruwa haka ne to kuma in ya fada sai mutum ya jinyar makogoro to kaga wanda ta shanye mijinta kenan sai ta cuya amma haɗiya fa ba a buƙatar wani abu to ki kyautata ba sai kin je wajen boka ba ba ce wai mace ce wai da Allah wai wai abu mijinta asiri ya sota to wannan ba ta da amfani karuwa na asiri ‘yan iska su neme ta, ke matan aure kina asiri mijin ke so, dama da ya shigo da ke gidan bai san ki ne? Jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku? Ai, in ba wani abu ne asiri ya riga ya kama shi tuntuni, cin da har ya aure ki ai. To kawai yanzu me ya rage kyautatawa? Kakki sake mijin ke kama ki da ƙarya, ko cin amana, ko yaudara, ko ha'inci, ko ki rika mijinki dungu ko ki rika nuna mai ke fa kina zama da shi ne kawai don wani abu wallahi al'adim wannan shi ke karku wannan nasihan da nake gaya muku inda a turai ne ko to sai an biya miliyoyin daloli sannan za a faɗe ta saboda matsalar da kuke fama ne sai a ce saki ya yi yawa mun gano wannan mun je wajen wani dattijo neman aure wannan makon abin da yake faɗi kenan ya burge ni ba ɗan ƙarami ba na ce yau da a ce yara za su kiyaye irin wannan al'amarin da ake faɗi da kowa ya zauna lafiya ya ce ana cewa musuwa ne ‘yan ƙabila kaza ba mu ba da auren ‘ya'yan ya ce ba haka ba ne ya ce malam bahaushe yana da matsala ne abu ba abu ba kawai sai saki matan shi na ce a raina sai na ce ba malam bahaushe nake da matsala ba matan bahaushe nake da matsala ta gama gigita shi uwar shi ma haka take ƙanwan shi da yin shi ma haka take matan shi ma haka take yar shi ma da ya haifa haka take to matsalan da ya samu gaba ɗaya zuciyan kawai sai ta karye mun gano wannan kyau ko yana ganin abin da ba haka bane kawai shikenan cin da yana samun abin hannun shi kuma bai jin tsoron yi ma matan hidima kawai zai ga ke haɗa ina ke na ki je ki ga nan a gari kaman jamfa a jos yanzu wannan shine dan duk mace iri ɗaya ne ai duka iri ɗaya ne ba wani bambanci sai dai kawai bambancin wace ce ta iya kyautatawa wace ce ta san mutunci shine bambancin kuna fahimtar wannan to wani lokaci su ma mazan da nasu mun gano wannan kyau ko in an bi ta ɓarawo to shi ma mabi sauɗin a bincike shi ƙila wancan ba ɓarawon ba ne ƙila ita ta yi duk abin nan da ake faɗi ba ta da matsala ko ina yanzu ga annabi ibrahim sanda matsalan ta taso bai da bakin shi ba sai da ya zo ya zaunar da ya ta mata bayani wani mijin ma bai magana da matan shi kwata-kwata ba ta jin wasu bayanai a wajen shi kaf kullum ɗaure mata fuska yake yana hararanta ta magana kuma ya ce zai ci ubanta ba haka bane zagi kamar sarkin maguzawa ya ci mutuncinta wani ma ya dake ta gaban 'ya'yanta wani ya bi iyayenta har gida ya je ci mutuncinsu wannan ina ya nemi zaman lafiya bukatunta na yau da kullum wanda Allah ya wadata shi zai iya yaki mata ya wulaƙanta ta tozarta ta tana zaune a gida zaman aure take zaman ibada take yi ɗan abin da za a kawo mata na abin masarufi na abinci mai kyau ba zai yi ba kuma yana da shi ya zauna ya ɗebe mata kewa ba zai yi ba kuma yana lokaci yana da hali kuma wajibin shi ne ma sannan kirikiri kirikiri yana kallon abin da yake mallakanta ne ya ansa a matsayin bashi ko abin da ya kama da aka yi durmushi ana ga ko ba a yi in aka fara lissafa kundin sharri da wasu mazajen suke ma matansu Allah sai cika masallacin nan a wani lokacin in ka kalli matan sai ka ce ai tun da ake an taɓa wasu waliyan mata ko kamansu sau da haƙuri in aka samu mijin wawa ita kuma sa karya ne daga yin aure kwana biyu sai auren ya mai, sai ya watsi kawai ita ba haƙuri shi ba haƙuri ƙawa na zuwa ta ziga ta ce wallah kalle ke matan minista ce sa karya sai ke ce minista wa kuna fahimtar wannan da kyau ku shi gani ita a dole an fitar da ita ta ji ta auri minista daga lokacin sai a mai da ita wata karamar karuwa an dinga yawo da ita kenan gidajen manya har daga ƙarshe sai ta lalata rayuwanta kaf sannan sai ta gane ta yaudaru kuma an yaudare ta ai ba ki da wani minista illa wannan kun gano wannan da kyau ko illa wannan na sha gaya muku in ce ke ce ministan cikin gida shi ko mijinki ministan harkokin ƙasashen waje duk wani abin da za a shigo gidan shi zai je ya nemo ya je ya haɗu da baƙin ciki da bala'o'i da tashin hankali ya dawo gida a murtike ya kuma kai ce mene menene ka zo man gida a cikin farin a murtike to ke yanzu ke ce ministan cikin gida kin san yadda zaki tarere shi kak ma ki tambaye shi wai me bata mishi rai abubuwa zaki te in kin yi wannan kin ga bai koma normal ba ki dauko wancan ba mamaki fushin da aka tunzuro shi ya kai tirela hamsin to ke na ta kokari kina ta sauke mashi lodi mun gano wannan da kyau ko cikin hikimomin amma yana zuwa ya gida wala na ga hankalinka ya tashi ne wala hankali na tashi wala sai ke bashe da kuka kin ƙara tirela goma matsala ya faru amma sai ga kaman maran shi bai bace ba sai ki ta abubuwa na jawo hankali na kwantar da hankali da sauransu ina fata mun gano wannan da kyau amma duk matan ba su fahimta ba yana daga cikin laifin matan bahaushe ne ko da kuwa misali miji ya zo ya zauna a nan wajen ita ma sai ta nemi kujera a can ta zauna haka matan bature da matan balarabe take yi ba ga suke yi ba inda mijinki ya zauna nan kike zama mun gano wannan da ko ba ka yake yi ba kilomita guda suke ita tana zaune ita sai dai miji kawai yana da bukatan ta neme ta to da ke da kwandon shara a gidan nan duk ɗaya kuke ai ba ki jiran miji ya neme ki sai dai ke ki neme shi to kin gama da namiji kenan wannan wasu asirai ne masu daraja masu tsada nike gaya miki sirrin namiji ba ganin waɗannan kilakan biri awakin banza suke nema shine duk wanda suka raba ya rasa yadda zai yi ko ba ganin abin da suke yi a kekin koma gefe an ke matan aure ne ka neme ni wallahi shi ke sai rabu da ke sa karya ya fita batun ke kawai ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da ya kamata a yi na tarere ke ya kamata ki in yana jizzillewa ke in sai yadda za ki zullo shi ba gani yadda suke yi ni haka ne ko ba haka ba ne amma ta nan an ce mata wata ja aji shi giya saura ki je ki ba da kanki ha ah, to magana ba da kai kuma tuntuni ya ƙare cin da ba ma ita ba har iyayen da sun ba da ita ba sun ɗaura aure ba wannan fa sirri ne nake gaya muku fa Allah ya sa mu dace akwai wata gaba can gaba wanda wannan gaban darar mikiya ne akan su kuma maza me suke yi yanzu kaga annabi Ibrahim da ya dawo zaunar da ya yi mata bayanai duka na abin da ya faru sai ce kake karyata ni ban gane wannan da kyau ko yanzu haka je kana neman aure sai ta tambaye ka wane kana neman aure ne sai ka ce Allah ya tsine ma wanda ya ce ina neman aure Allah ka tsine ma kanka ai kana ta, samu labari sai ka ce gaskiya ne mun gano wannan da kyau ko to wani haka za ka yi man sai ka ce me ne maki don tsakani na da kai akwai haka sai ka ce a ah, menene ai ba laifi ne nike yi ba mun gano wannan da kyau ko ke baki fahimta ba ne sunna ne za a raya mun gano wannan da kyau ko sai kai mata bayani ka fito fili gaya mata gaskiya in ta tada gurmin tsiya ka gaya mata ke ni ma fa ina da gurmunan nan na tsiya iri iri na aje su saura ka ki ba hankali ba fada ba ta da hankali sai kwantar da hankalinta saboda akwai zafi ne abin haka suka ce kun gano wannan da kyau ko sai kai mata bayani shi kenan kawai sai ka je kai abinka kawai ba wani abu a cikin shi duk da mata sun ce su fa irin waɗannan karatukan da nake su ba kasafai fa suke son su ba to bayan da za ku yi cin da dama ba ina yi ne a madadinku ba ina taya annabi ne kun gano wannan da kyau ko duk yanda annabi ke son Aisha sai da ya mata kishiya kuma an tambaye shi wa ka fi so ya ce ita kun gano wannan kuma kalli irin alaka kyakkyawa da ke tsakanin abubakar dawa da annabi fa kuma aisha eh yake aure sai da ya mata kishiya kalli alaƙan da ke tsakanin umar da annabi sai da annabi ya ma yarwa yar umar kishiya to na ke ina ba da mun gano wannan da kyau in ma kina da wayo in kin ga ya fara leƙe-leƙe zai yi ko to ki marmaza ki sha kan shi ce baban wani ko baban wance ba gaskiya yana ganin ya kamata dai in so samu ne ka ƙara tun da wuri in gano wannan da kyau ko ya ce to ba zan ƙara ba a to shi gina Allah ba ka haƙuri to kin gane kina da security wancan leƙe-leƙen ba gaskiya ba ne kin gano amma an yi da gaske kike wancan ni ba ba fara son zolaya to wala ƙara zai <laughs> gani to kin fara gano shi in da ke ga kawai daga mai ta yi ya karɓa <laughs> wallahi akwai magana amma kika ji daga yin ta yi ya watsar ba wata magana sai ki ci gaba da kyautatawa in kin ga ya karɓa to sai ki ƙoƙarin nemo wata ya kirki ki ba shawara wanda kike sa ran za a zauna lafiya mun gano wannan Cin da dai Allah ne ya halatta wannan abu domin ta kanta sara ɗin nan ƙarshe fa sai da aka samu matsala ba dan da aka je aka gwagwarmaya za mu zo za mu ji jabberi sai ba ta kyautan baiwa to kuma su ba su taɓa haihuwa da annabi ibrahim ba sai aka ɗauki hajara aka bata ita kuma sai ta ba ibrahim hajara cewa sai sadaka ta kin ji asalin kenan ya za ki iya mun gano wannan da a ce ki sai mijinki baiwa ki ce rika shiga ɗaki yana kwanciya da ita kusan fa abin da ya faru ba kenan ko ki biya ma mijinki sadaki ki mai kayan aure ki ce maki kishiya kusa abin da ta yi kenan babban magana ne wannan fa kun gano wannan da kyau ko ba magana ne mai ƙarfi wannan to ana nan kawai sai hajar sai ta yau a to kawai sai matsala ya taso hajar ta haifuwa isma'il ai kawai sai ta tada gurmi ai ita ba ta yadda ba waye mutu waye rai wane ne ya kaza wane ne ya kaza kuna gane wannan ai ka ce kwabo kawai ta tada matsala a gidan shine fa dole annabi ibrahim ya ɗauko hajar da ɗanta isma'il tana da ɗanyen goyo ya kawo shi biwadin wadin gaira zizar'in inda baitikal muharram na haka za ka girke su mun fahimci wannan da kyau ku. to amma ta yi kokari a karan farko ai wannan abin da ya faru ba wai kin hajar take ba ita me take so ita ma haihuwan to shine Allah madaukin sarki da ya ga kyautatawan da ta yi shine sai Allah madaukin sarki turo mala'ika ya mata bishara ke ma zaki haihu zaki haifi ishaqa wa min wara ishaq yaqub kuma yaƙubu ya haifi wa yusuf duk wancan alherin da ta yi ne Allah ya mata tukwici ina ta mun gano wannan da kyau ana nan haka Allah zai iya wannan ke ne kika zama sanadiyan aurenta ana nan ta haifi ‘ya'ya ke haihu, ƙila mijin ma ya kwanta ya mutu, sai ita ta ce ma ‘ya'yanta sun zama manyan mutane, kun ga wancan ita ce sanadiyyan ma da ta sa aka auro na hannu haife ku saboda ƙaunar take min sai ki ga ‘ya'yan kishiya sun rungume ki kaman ke ce kika haife su ƙila wasu abubuwan ma sun daina shawara da uwarsu baki ɗaya da ke suke yi komi wajen ki za su zo ta amma kin wahalar da su kin ci mutuncinsu kin yi kaza kin yi kaza miji na nan na kallon abin da ke faruwa a gidan shi dangane da 'ya'yan shi fa yana ne kallo wace ce za ta ja 'ya'yan shi jika to wannan shi ke fassara in ya mutu ita ce za ta runguma iyalan shi wace ce ke hantaran 'ya'yan shi ran da babu shi ko Allah kaɗai ya san abin da zai faru wannan nasiha ce Allah ya sa a ji a gyara amma tana nan tana cewa kaji malamin nan ana gaya mishi ba ma san irin wannan wa'azi yana yi ta ba ke kika sa ni ba haka ne Allah ya sa mu dace fa arsala ilaiha sai sarkin ya aiko a kirata ta malam jabberi ne wai kana zaune da matanka wani ya aika a kirata ta zo yaya za ta eh yanzu kawai kana zaune sai a ce wani sarki daga cikin sarakunan ƙasan nan ya aiko matanka ta je kana ganin zai yiwu ko da yake da ne kun gano wannan da kyau ko ina <laughs> fata mun gano wannan da kyau da aka tambaye da wani dalili Allah sai dai su masu aiko masu daram sai sun gama da kai sannan abin ya faru in ko ka batta ta je to kana daga cikin waɗanda suka fi kowa rashin kishi na wannan zamanin ina fatan mun gane ko kana da matanka sai a ce ta je taron siyasa ni mamakin wannan abin nake yi wai matanka matan aure wai an shirya mata taron siyasa wai ta je a'a <laughs> kai wannan wannan shigantaka ni mamakin shi nike wallahi ba sai kai ma ka raka ta guje innal muslimina ba wal muslimat koko abin da ake shuka a wajen ayi da kai amma wannan ba daidai bane ne wani yana daga cikin rukunin faduwan al'umma Allah shi kyauta to shine sai yake cewa falamma dakhalat alaihi yayin da ta shiga wajen wannan jabberin sarki zahaba ya tanawaluha biyadihi sai mika hannu yana son zai shafi jikinta fa ukhidha kawai sai shokin ya kama shi ya fara karkarwa faƙala sai ce udu illa wala adurruki ki roƙa man Allah ya sake ni ba zan cutar da ke ba fada atillaha wa utlika sai ta roƙi Allah sai Allah ya sake shi sun wala hassaniya sannan ya ƙara kawo mata farmaki a karo na biyu fa'uhi da mithlaha haka ya ƙara faruwa da shi au ashadda ko ma ya fa haka faƙala ya ce udu illa hali wala a adurruki ki roƙa man Allah maɗaukin sarki ba zan cutar da ke ba fada'at ka sai ta roƙi Allah sai aka sake shi Fada fada'a ba'ada hajib ko ha jabatihi sai kira wasu daga cikin masu mai hidima wasu fadawan shi faƙala ya ce lamta a tuni bi insanin ya ce kuma kuma mutane waje ba ku zo ban da mutum ba ba mutum ba ce wannan inna ma a muni bi shaitanin da aljana kuka zo man da ita yanzu gashi a hadisi an tabbatar ma aljani na iya rikida ya zama me mutum tindina sani wannan fa abu ne sananne a musulunci ba a taba jin wannan maganan ba sai a bakin ta mu'tazilawa cewa ba wani aljani aljani bai magana bai shiga jikin mutum bai rikida bai kaza kawai don su karyata Allah da annabi kun ga wannan da kyau ko ƙaryan banza ƙaryan wofi kawai suke yi ba wani dalili da suka dogara kan shi sai amfani da hankali dama menene mu'tazilanci fassara alkur'ani da hadisi da ra'ayi ku gano wannan shine kawai mu'tazilanci amma yanzu wannan to ka ce yanzu ba akwai ta madobu ba ba aljana ba ce kuma waɗanda ta faru da su ba ta faru da su ba yanzu labarin nan da ake badawa kunni ya girma kaka a cewa wasu gayu ne sun ga wata sun ɗauko ta suna tafiya ɗaya ya wuce gaba yana buɗe ɗaki tana baya ɗayan yana daga can baya tsaya fitsari da ya haska da toci da sai ga kofatu shi ne ke gaya ma ɗayan da larabci wani da kofat mun gano to duk wannan da kofat ya zama a banza kun gano wannan da kyau ko kuma so nawa irin waɗannan masu kama eh, ƴan mata da daddare ko kaza suke haɗuwa da aljanu an yi ko ba yi ba kowa ya san wannan ayi ma'arufin yanzu ka je bakin teku ba suna ce akwai wani abu mamiyauta ba ba aljana ba ce ɗan ruwa menene ba aljani ba ne kawai duk abin da baka taɓa ji da gani ba shi kenan ƙarya ne shi za turawa suke ɗaukan ku dawo mai yanzu ba ture ya san cewa akwai Bermuda Triangle me ke wajen aljanu ne a wajen suke kama jiragen mutane suke abubuwa. su ne yanzu kwana da kwanaki ana cewa jirgin ina malaysia ya bata kuma an ce ana neman shi a teku kansu bata ma kansu lokaci wani aljani ne kawai jawo shi mun na wannan da kyau a ce jirgi ya bata a duniyan nan ana ta neman shi <laughs> awa ya ga ce wani boris to ko keke bata aka ce duk unguwan na a ritsa ko ina ana neman shi sai an gan shi ba amma jirgin sama fa dauke da mutum 200 biyu da wajen talatin a cikin shi da jirgin da kowa da kowa ya bata wa duk wannan kawai sai wani ya koma gefe kawai wa zunan shi liman sai ce ƙarya ne kawai sai mutane su kuma sai su yadda saboda wawaye ne su ‘yan uwan shi kuma gashi a karatu na kasa gane waɗannan abubuwan jama'a na harka ne ba ta ba duk wanda zai zo mana da shi ya ce wai ana sukan malaman bata ma kanka lokaci kake har mu mutu ba za mu daina wannan ba saboda harka ce ta aƙida kuma malaman ku maƙaryata ne mun gano wannan da ke ku ƙarya suke yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ce ɗan ka zo da shi fa akhdamaha hajara shi da sai dauke hajara ya bata ta mata hidima fa atadhu sai ta taho jan annabi Ibrahim wa huwa qa'imun yusalli shi ma yana can yana ta fama yana tsaye ta salla. fa auma abi yadihi mahaya shine mata ya faru yana sallah bai natsu ba inda za ki san yadda miji ya ɗauki mata da muhimmanci kun gano wannan da kyau ko ke ce kika ɗauki kanki baki da muhimmanci ne in ma mijinki ya ɗauke ki baki da muhimmanci laifin wa laifinki ne ina fatan mun gano wannan da kyau laifinki ne Yan sallah yake fa ta shigo ya jira ma ya sallama sallah amma bai iya hakuri ba zai sai da tambaye ta me faru qala ta ce raddallahu kaidal kafiri Allah ya mai da kai kafiri gare shi awal fajir ko fajir. fi na harhi Allah tun kuɗa mai aniyan shi wa akhdama hajara kuma gashi har ya bani ma hajara ta zo ta rika min hidima qala abu huraira sai abu huraira ce tilka ummukum ya bani ma sama ce wannan ita ce uwarku ya ku bani ma sama suwaye su ne sune su ne larabawa mun gano wannan da kyau ku uwarsu kenan hajara domin ita ta fi wa Ismail. To tambaya nan annabi Ibrahim balarabe ne? Nabi Ibrahim ba balarabe ba ne, asalin shi mutumin Iraki ne, mun gano wannan da kyau ko? Wannan jabberin sarkin da duk bala'in da ya faru, aka ce annabi Ibrahim a garinsu da ke Iraki nan ya fara da'awa da su sarki lamaru da aka yi wannan gwagwarmayan har aka nemi jefa shi wuta a can shi ne ce inni muhajirun ila rabbi shi ne taso daga nan zai zo baitul makadisi a nan ne akan hanya suka haɗu da wannan jabberin sarkin bayan da abin ya zama ba zai yiwu ba sai taso sai dawo baitul makadisi da zama mun gano wannan da kyau ko to daga nan ne da zaman ya gagara tsakanin sara da hajara shine sai ya ɗauki hajar da ɗanta Ismail sai kawo shi maka. Su kuma ƙabilan Jirhum lokacin da suka zo neman ruwa suka gansu to su larabawa ne, shi ne suka zo suka yi makotaka da su suka zauna nan ne hajar da Ismail su koyi larabci. Kun gano wannan kyau ko suka iya. A nan ne har annabi Ismail ya auratayya a cikin sin da ya aure na farko ba ta da kirki, annabi Ibrahim ya zo ya ce a sake ta, ya aure na biyu. ina fatan mun gano wannan da kyau to har suka hayyafa har abin da ya faru ya faru da sauransu kuma haka ya rika yin defa yana zuwa nan yana komawa can haka jama'a mutum in bai da sana'a zai iya wannan abin kuma shi da yake wa'azi ba a san shi kalli fa irin wa'azin annabi ibrahim wa'azin yan bara'a ne waye zai ba shi kuɗin shi ina ba mun gano wannan da kyau wanda ya ce kuna wa'azi kuna morewa ka da ji irin wa'azin na ƙarshe dai harbi ake yi ina ta mun gano wannan da kyau in ko kana neman ka samu albarkan da malamanmu suka samu to dama ka shirya in dai ka ji wai manya ko waɗanda suke da hannu da shuni ko magulmatan gari sun ce kai malami ne ko to ba hanyar ba ne ka sauka a layi layin na ƙwarai to ba za ka shiri da kowa ba kamar yadda annabi bai shiri da manyan garinsa ba kai ma da kake shiri da manyan garin mu kai dan munafiki ne kai ma amma in ba munafiki ne dan uwansu ba ba za ku taba shiryawa ba saboda me yasa annabi bai shirya da nashi ba annabi ibrahim me yasa bai shirya da nashi ba sa annabi musa me yasa bai shirya da nasu ba sa abubakar da wa duk aka je madina me yasa annabi bai shirya da manyan garin ba sa abubakar gumi me yasa ba shirya da manyan garin ba su dan bodiyo su albani su jafar kun gano wannan da kyau ku ai in dai kaga kun zauna inuwa ɗaya ko to ba Allah kake bi ba kai ma shaidani ne dan uwansu addinin ku daya munafincin ku daya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da shi a littafi na 60 kitabul anbiya babi na takwas babu qaulin ta'ala a ƙarƙashin babin da ke magana akan faɗin Allah madaukakin sarki Wata Allahu Ibrahim khalila Allah madaukin sarki ya dauki annabi Ibrahim a matsayin khalil mun gano wannan da ko ita wannan hulla ba wai hulla ce da ke bayani akan Allah yana da bukatan wani abu ga annabi Ibrahim ba a'a masoyi ne na gaske haka yake yi idan har matanka tana ma soyayya na gaske kana mata soyayya na gaske ranar kiyama za ku shiga inuwa al'arashin Allah wallahi malam da gaske ake ba da yaudara ba ba da ha'inci ba in soyayyen gaske ne kawai za ku shiga wannan kuma shi soyayya ba cewa wallahi ina son ka are na wannan munafunci idan da soyayya a da gaske fitowa yake fili kowa ya ji ya gan shi amma soyayya yana nan a cikin zuci an ɓoye shi an ninke shi la tallawa na kai kaɗai nake so a raina an mai da kai sakare dai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum